assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu uwa musulmi ɗaliban ilimi manya-manyan da katira da manya-manyan hafaza manya-manyan muskinun uwa na ɗaliban ilimi sababbin ɗalibai da kuma tsofaffi da ɗaɗɗu a wannan jami'a ta musulunci islamic university of madina ko kuma aljami'atul islamiyya bil madinati ina farin ciki da murna ta kasancewa ta a tare da ku a wannan umsiyya mai albarka a wannan rana mai albarka a wannan gari da albarka garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka gabatar na shahid ina kuma huna ziyaratan ودية أخوية hubban fikun saboda kauna da soyayya da jaddada yan uwantaka da ke tsakaninmu a matsayina na alhaji ɗan umara na ce bari in shigo wannan gidan ka muku ziyara da burina wallahi inda na so ne kowa na bi shi ɗakinsa wallahi kowa na bi shi ɗakinsa in je in gaisa da shi ana afsakiru bi hada amma shugabanni suka ce mu haƙura a a kira ku mu haɗu mu yi fuska da fuska mu musafa mu gaisa ah, ba mu da wasu ƴan uwa sama da ku kuma ba mu da waɗanda muke tsammanin da ikon Allah tabaraka ta'ala za su taimaka mana a cikin abubuwan da muke yi da da'awa da karantarwa in ba ku ba wannan abu na farko kenan su ziyara ce na zo ne mu gaisa da ku ku ganna na ganku sannan mu dan tattauna akan abubuwan da ya shafi harkar da muke kanta karatu da karantarwa da kuma gwagwarmaya da wannan al'umma da Allah ya hada mu da ita sannan kuma na sani cewa rayuwa tana da wahala haɗuwa tana da wahala yanzu za wani ma a Kano yake ina Kano amma ba lalle ne mu iya haɗuwa a kai tsaye ba wannan fursa ce a gare ni wallahi ana sa'id jiddan na zo na ga fuskokinku na haɗu da ku a matsayinku na hamalatul ilmi wa au'iyatuhu so na zo ne in kawo muku wannan ziyara gaggaisa da ku kuma Allah ya sa an koma Najeriya na san za mu ci gaba da haɗuwa mun ga fuskoki mun san juna abu na farko kenan an umarce ni da an 'yar nasiha in bayar da shawarwari abu ne da ku za kun san shi nake so da jaddada muku saboda um, wai ana gane wai ba haushe ce wai ana gane wai zurfin ruwa ne da na gaba eh da in ana so a a shiga ruwa sai a tura dogo ke ta tafiya in aka ga ya nutse to kowa sai sanya zai <laughs> to mu dai muna gaba da ku mu dai mun fada kuma mun zurma inda muka tsallake sai ku gaya muka yi muka tsallake inda kuma muka fada sai ku ga me yasa muka fada ku kuma kar ku fada dan dan adam ba a so ya zurma ya fada so zan yi amfani da wannan dama mu dan tattauna akan abubuwa wala Allah ma an samu dama da lokaci a buɗe ƙofa na mudakhalat da kuma ainihin wato ba da shawarwari zan ɗauki kalma ta gaba gaba gaba farko ta a shine wato muhimmancin yin abu don Allah da ikhlasi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الإخلاص شيني tushe a cikin tafiyar komai a wannan harka ta musu almajiranci na shaida muku yan uwana mahaddata alkur'ani malaman musulunci ɗaliban ilimi wallahi wannan harka ta koyarwa da da'awa da karatu da ilmantarwa duk wanda ya kuskura bai gyara niyyarsa tsakaninsa da Allah ba ya fi kowa asara ita dai ba harka ba ce ta tara duniya ballantana ma a ce in ma baka samu lada a wajen Allah ba to ka dan samu duniyar kuma mu muka fi kowa cancantar dai abu dan Allah kun san nusus na ikhlasi ba sai na kawo muku ba antum ulama kun san akawalu ahlul ilmi في أهمية الإخلاص أنا أذكركم بها كنا سكرا kun san ayoyi kun san hadisai ba wani aiki da ɗalibin ilimi zai yi a rayuwarsa ta ɗalibta ya ci nasara akan abin da ya sa gaba irin yin abu don Allah da ikhlasi ne mutum Allah zai rubuta masa ƙabuli a cikin abin da yake yi ya rayu cikin aminci kuma bayan ya mutu ma abin da ya yi ya ci gaba da amfanar da al'ummarsa da ikhlasi ne mutum yake samu a tumanina wa sakina al-kalbiya ila والراحة القلبية wa إلى الله تبارك وتعالى وإلى عباد الله تبارك وتعالى كل هذا يكون بالإخلاص فبدون الإخلاص الإنسان يكون راسبا rasib in dai babu ikhlasi to wallahi mutum rasid ko da kuwa yana jan imtiyazi idza kana hunaka shay fawqa al-imtiyaz fa inna allaha ya'tabiruhu rasiban لانه ghayru mukhlis so muna ina tada kanmu kar ma mutum ya wata nisa ya sa Allah kullum a cikin sha'aninsa ya sha mamaki fatanmu Allah ya sanya mu cikin al-mukhlisin Allah kuma ya raba mu da aikin banza abu na biyu ina ba da shawara wa 'yan uwana ɗalibai dole ne wannan harkar karatu kusa ku a madina kuke iya binciken da muka yi iya abin da muka sani wannan ba alfahari muke yi ba haddusan ne bi matilla a duk duniya babu wani ɗalibin ilimi da yake karatun addini na musulunci a wata jami'a daga cikin jami'ar al-islamiyya wa gairar islamiyya inda yana karanta musulunci ne babu ɗalibin da yake samun kulawa da gata irin ɗalibin da yake karatu a wannan jami'a islamic university of madina فهذا من فضل الله علينا وعليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة ونحمده تبارك وتعالى أن يحفظ Allah muke roƙo ya kiyaye mana wannan ni'ima ta ci gaba da wayujimaha da dawwamar da ita a awaman adida wa azminatan madida kada a kawo wani lokacin da 'ya'yan talakawa duniya za a haramta musu wannan falala ta zuwa wannan jami'a su yi karatun addinin musulunci zamanto manarul bilad wal ibad amma duk da haka dole ne mu jure da wahalhalu a harkar karatu ko a gidan zinari da gwal kake inda za ka yi karatu wallahi sai ka sha wahala wannan alkawari ne sunna ce ya ka ɗalibai su yi haƙuri da tahammulul mashaq kuma tun da kuka yi tafiya kuka baro ƙasashenku kuka bi iska kuka hau jirgi kuka tsallake ruwa kuka shiga duk inda ake shiga tafiya mai nisan gaske suka taho nan to alamu yana nuna cewa kun zo nema ne isa aka ce da ɗalibi a talib li'annahu yatlubu shay'an kana neman wani abu ne amma ilimi kake nema sannan a wannan babin dole ne mu zama muna da iltizami da da inda jarinmu yake ina ne jarinmu yake shine malamai العلماء ومجالسة أهل العلم وهم أهل الفضل zama da malamai iltizamin halakatu al'ilmiya da sauransu ba yadda za a yi mutum ya zai buɗe kasuwa ya ci nasarar kasuwar sa mai da jami wallahi ina gaya muku duk ɗalibin da bai yi haƙuri da mashar ya talab hamum damuwa gurba kana cikin ni'ima amma wallahi ta ishi fil gurba wallahi malam mun rayu a nan a wannan jami'ar a wannan wuhidar a nan ne ta fana wallahi ga ɗaki na yana nan duni na biyu ko ɗaki na sha shida ne a nan muka yi ta dafa shinkafa da waki, ina dafa tuwo ɗalibai suna zuwa ɗaki na suna ci a balkona wallahi nake zuwa da gas nake abu ina da wani keke na da nake ɗaure shi ana a ƙasa saboda karwan dan china zai dauke ta bale shi kece wallahi na ciyawo da keke nan gurin na gaya amma ina gaya muku cewa mun yi lokacin da Allah Allah muke yi malam mu gama jarabawa an ce madina ne ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma wallahi mun fi son mu tafi Najeriya kaga dai muna masallaci muna cikin jami'a mun matsu Allah Allah muke yi ɗalibi zai haɗa ya tafi ko kuɗin kashewa bai da shi a gida amma yana Allah Allah ya tafi duk wanda yana cikin mashak yana cikin humum yana cikin damuwa kana tunanin iyayenka kana tunanin abokanai kana tunanin ka kana tunanin 'ya'yanka idan ka baro su kana tunanin kaza ɗinka wallahi kuma kana kokarin kai auren ma bai yi ba duka dai gashi nan dole sai mutum ya jure wannan a nan jami'ar akwai wata rana muna istibara da karshe za a yi hutu za a tafi a wannan masallacin nan babban masallacin jami'a mun je karatu irin bayan bayan asubahi din nan kafin mu tafi kulliya kurin wani ya tashi hawa mana mumbari ya kama zabga hudu ba ranar asabar ba wai wai ba wai rana <laughs> juwa ba ya yi ta ihu gaya maka to abin da ya hada shi na muzakirar nan sai da ya zuba mana ita gudu daga ƙarshe wallahi wasu ka gani ta ce jama'a hada fi mushkila fa <laughs> wallahi wani ne ya nabba ya ce wani fa muzakirar sa yake sauke mana ya samu damuwa an wata ƙasa ne cikin fararen nan me ya faru ashe malam ya matsi ya tafi gida ne kuma yana da iyali sabon aure ne ya taho malam kwakwalwar ta tabu jarabawa da ke iya yin ta kenan wallahi sai musu aka ce shi haka aka ɗiga masa ƙafa aka diga aka lallaba dai aka ce jami'a dai a yanka mai tike in ya dawo an san yadda za a yi ko a mai mai ko a da sauransu duka wannan yana cikin wato damuwa wani zai yi mamaki a ce wai wai ka zo madina amma kana cikin matsuwa akan ka je gida ko na makamancin wannan sauransu to muna ba da shawara ga ainihin ɗalibai mu riƙi malamai gaskiya duka wannan wallahi ina gaya muku ne wato mun ɗanɗana kuɗa ne mun wahala ne akan wani abin kuma mun da na sani Kusa ba ma san ƙannanmu da ƴan uwanmu su faɗa cikin wannan ramu mun yi iya abin da za mu yi amma wallahi da muka koma gida sai muka gane ba mu komai ba wasa muka yi wallahi wallahi sati biyu da suka wuce a wani karatu da muke yi a duk wata sau biyu na kawas ne na tulabul in da limamai da malamai ne du'at muna yin musala ne muna karanta dribin rawi ribin rawina da na karanta a kullum hadis a shek doktor prof al Amash shine ammash mu shi ya mana ya karanta mu wallahi ta alikat an ta rubuta mana da takrijat da shajaratul isnad da waye da sauransu wallahi sati biyu da wuce wallahi sai na ne ta amfanuwa da wasu kalmomi da wasu kurakurai da suka zo a cikin littafin nan wallahi sai na amfana su da wuce sati biyu sati uku ba na gama alkhair wa arba'a kuma wannan karatun mun yi shi alfain wa ko wa kuban da karatuka da ake yi na haram da karatuka da ake a gidan ɗalibai manyan ɗalibai waɗanda Allah ya musu buɗe suna da gaba da mu ne ɗalibin da ya bari ya amfana bayan tafiyar da ya yi kuma bai je wajen malamai ya samu ƙarin ilimi ba ina tabbatar maka mu rubuta alkawari ni da kai anan wallahi shi kai da na sani ya ka yi kokari a fitirji abin da za a ya zo a cikin sharhin alfiya ta imam al-hafiz al-iraqi da fathul mughis na imam sakawi a lokacin da yake bayani dangane da imam ahmad abdullahi dan gidan imam ahmad shine tambayar bansa imam ahmad imam ahli sunnah wal jamaa abdullah سأل أباه بشي يا أبي هل ترى لطالب العلم أن يلزم رجلا أن يلزم رجلا عنده علم kana ganin wani ɗalibi ya lazimci wani malami da yake da ilimi a yaktub anhu mana ya rike malami guda ɗaya ba wai bai da ilimi ba yana da ilimin tunda yana da komai da kake so shin ka iya lazimta shi kaɗai kawai ka rinka karɓar karatu a wajensa hala ilal ila a allati fiha alulama ko ko dai bayan wannan malamin mutum ya rihila ya tafi ya ji inda akwai wasu malaman bayan wannan malamin shi wanne ne yafi fa yasma minhum imam ahmad yace wa abdullah yace yarhal wa yattab an al wal iraqiyyin يتفيا يكتب عن الكوفيين أنا إذا ما هذا اسناد إلى الكوفيين ما لم يدق العراقيين وأهل المدينة وأهل مكة لا يكون الشيء أهل المدينة تأخذون من علماء المدينة وتأخذون من علماء مكة تأخذون وتأخذون وهناك طلاب جاءوا من بلدان شتى درنك ديوان تستفيدون منهم أولا على بيتوي دسكي زوا كراتو دسكي wancan daga Morocco wancan daga kaza wancan daga kaza wanda wataƙila suna da wata alhasilar ilmiya na. talibin ilm kadi safidu minhum wallahi ya ku da anhum wannan ɗaukaka ce a gare ka karɓa daga wurin mutane da yawa shine za ka samu ba'a mai kyau yace yushamun nas yushamun nas ana nufin wato yisma nas ko kuma a wata fassarar yushamun nas ya matsa wajen malamai ya akuza min afwahihim su fada da baki yana kallo yana ji tsabar matsan malami da zama gindin shi wannan muhim amma yau Allah ya jarabe mu a ko'ina a duniya ban sani ba ko saboda yaƙar ilimi da ake yi da yaƙar da'awa da yaƙar mutanen kirki da ake yi an jefa mana kasala da karatu abin tausayi mutum ya iya inganta harkar da yake kanta yanzu kai da ni da kai mu gaya wa kanmu gaskiya kai ba ɗan kasuwa ba ne kuma kai ba ɗan siyasa ba ne kai ba manomi ba ne a yanzu ina magana a yanzu sunanka ɗalibin ilimi mai neman karatu duk ɗan kasuwa yana inganta kasuwancinsa da zuba jari mai tarin yawa shi ne yake samun kasuwa shi ne yake samun ƙarfi Shi ne yake samun tausi'a ga tijara ɗinsa duk kafinta kullum yana ƙoƙari ya samu ya zai updating aikinsa na kafintanci ya rinka yin sababbin abubuwa duk ɗan siyasa yana bin manyan 'yan siyasa ya koyi siyasa ya koyi yaya ake mu'amala da mutane yaya ake cin zaɓe To yaya ɗalibin ilimi zai zo ya kwanta yana bacci harkarsa bai inganta ta ba kai dai ba wahayi ake maka ba ballantana ka ce kana kunshi za a zo a yi maka wahayi harkar mu ta karatu dole sai an karanta kurin to matsalar shine malam mutum zai kuskure ya gama zamansa na gata da yake ciki bai nemi ilimin ba bai nemi karatu ba sai ya je ya koma gida ya tsaya a tsakiya shi ba jahili ba shi ma malami ba wallahi abin da ke faruwa kenan wallahi wallahi ina gaya muku ba tunan asiri ba da yawa akwai yan uwa mutum zai yi takarruji ya gama jami'a ya koma gida ka ɗauki umdatul ahkam ka bashi ka ce ga madalci zai karanta wallahi ba zai iya ba karatun ka zai yi ba wallahi da ya zo ya fara kame kame mutane za su gane tunda yanzu kowa mutane suna jin karatu manya manya malamai sun fassara littattafai ana ji a waya hadisan da kake koya duk an ji su ana fassara qur'ani ne duk an fassara mutane suna shiga suna ji na halin kaza na malam kaza har yanzu alfarma an yi an haɗu an zo za a zauna a unguwa ana sauraron ka da za kawo in ba ka yi karatu ba wallahi karatu ya zuwa da ƙarya kawai in kayi kayi in ba ka yi, ba kurin ba yi ba mutum ya zai kama shirme yana ta wani wani gargaliya ya yi wawo ya hoya wani wani ya je ya gama ina ne ga yana ya hoya wani ya gama suna yana shanu shanu shanu eh, shanu shanu shanu ɗalibin ilimi mutum ya yi takarruji ya koma gida samun littafi da zai koyar ya gagara koyarwa wala abin kunya ne kuma ana ɗauka a duniya yanzu da abin da kake asiri a tone yake wallahi za a je a zuba wani zai je ya je ci wannan ya aka haka to wallahi mu rufa kan mu asiri mu nemi jari kawai in idan kun tafi shay'in fa kun fihi za a yi harkar nan to a zo a yi ta aurin ai karatu a yi addu'a Allah sa wa abin albarka mutum mutum ya zauna kawai ya ɗauki kwali ya da kwalin islamic studies a gwamnatance fa da na agriculture da na social studies da na hausa sunansa digiri shi za ka bayar a ɗauke shi aiki a baka albashi sun aji da alhamadani al-yamani al-kufi Allah ya masa rahama ya shekara ta ɗari shida da talatin ah, a sittin da shekara ta sittin da uku masruq ibn al-ajda al-hamdani rahimahullah akwai aya masha Allah cikin rayuwarsa wadda ɗaliban ilimi ya kamata su ɗauka ah, shine almajin Abdullahi ibn Mas'ud ana ce da shi ma sahibu ibn Mas'ud rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu imamu sha'abi yake cewa ma ra'aytu atlaba lil ilmi minhu ma ra'aytu lil ilmi minhu ni dai a zamani na yace wallahi ban ga ɗalibin ilimi mai masifan neman karatu da ilimi irin masruq ibn al-ajda al-habadani ba a ibn abdul bari yake cewa a cikin tarihin masruq ibn al-ajda yayi tafiya a cikin rihlad na ahlul ilmi da ake bada labari بحرف واحد كلمة واحدة ya yi tafiya mai nisan gaske don ya je ya kuma wanda ya biya mai kudin jirgi ba wanda ya bashi mukafa ba wanda ya bashi gudun kwanciya ba wanda ya bashi badal kutu kalimatun wahidatun kamar yadda imamu al-hasan al-basri shi an ruwaito ya yi tafiya fi kalima wahida tafiya kuma daga ƙasa zuwa kasa amma yi malam ku duba bai wajen Allah ya mana yau ba kalmomin nan ana sakin su ga sunan kyauta amma ba ba za mu je mu ɗauke su Amir ibn Sharahil wannan zai irgu ba uncountable yana tafiya daga kufa makka madina kufa makka madina akwai tafiyar da wata ran aka ce hadisai ne kwaya uku da jila ba wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga manzan Allah ko ke daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu na uku ina ba da shawara wa ɗalibai duk abin da zai taimake mu wajen gudanar da wannan harkar tamu ta karatu mu yi kokari mu yi tadribin kwakwalen mu akan hadda hadda hadda wallahi hadda larura ce wanda Allah yake mike shi yana da ba'a sosai a haddace abu da riƙewa wannan zai masa amfani ba don komai ba abin da yake kai saboda canjayin yanayi abubuwa suna canjawa lokaci yana canjawa al'umma ma tana canjawa kuma shi ɗalibin ilimi gaskiya idan babu hadda kafan ko ne kawai kuma ita hadda kwakwalwa kala-kala ce akwai wannan mutum zagaye shi rajul mahub kawai shi anatul yana hadda da ya duba sai hadda ce irin su imamu shafi an ce ya buɗe littafi haka sai dai ya saka takarda ana ya rufe anan saboda da idansa yana kallon nan gurin akwai zai shi, yana gari yake cewa. wanda yanzu gaskiya zunubi ya sa babu masu wannan haddar da yawa da saboda sabon Allah da zunubi sai a hankali akwai wanda sai ya nema mu kasa ba ce kwakwalwar a karan kanta a haka ba za ta riƙe ba sai an wahala a ta yi ana maimaita a ta yi ana maimaita wata yarinya ta zo ta mini kwanan nan ta ce ina hadda ƙwar'ani malam kun ce a haddace kuma zan haddace zan haddace zan haddace da na dawo bayan kwana biyu sai yanzu kawo ban taɓa karanta wurin ba na ce haka take daman ki tafi haka kina yi kina muraja inda kika gagara karanta da ku Kur'ani ki duba ki yi saukar farko ko kai saukar farko ka zo ka sake biyowa karo na biyu ka dada biyowa idan ta zauna kuma ta zauna kenan abin da nake so ku gane a cikin ɗalibai akwai wanda baya iya haddace abu yanzu yanzu da wuri muna zaman muzakara a wannan jami'ar mun yi haddar muharrar mun yi haddar wane ne abu na na wani wani wannan alfiyatul al-iraqi da wannan alfiyatul wannan da muka karanta haddar abiyat alfiyatul ibn malik muna da wani malamin mu ana al ake ce da shi sani ba yana nan ko yanzu baya nan dukkan shawahid shawahid da suka zo na cikin sharhin nan wallahi sai ta haddace shi in yazo baya ma tambaya akan matanin wannan shawahid da muhallu shahid hadda ta bala'i abin mamaki in za mu zo mu zauna a guri muna yin muzakara muna yi daga wasu ɗalibai nan da sun haddace wani ma kawai cewa zai a tambayi shi komai. wani kuma zai ɗauka ta rubuta yana talhisi ya riƙe ya rubuta yanzu a shiga jarabawa ɗan duba ya gani wani kuma ya gama tun jiya da daddare to haka kwakwalen mutane suke daban-daban ne kamar yadda wani yake dogo ka kake gajere wani yake mai kiba ka kake siriri wani yake fari ka kake baki wani yake mai fushi kake mai haƙuri to haka Allah ya bambanta kwakwalen mu amma dai wafi kullin kai, kowa akwai alkhairi gare shi to a nan gurin kowane ɗalibi sai ya gane to shi a wani mataki yake a haddar shi yana cikin da yayi yake rikewa ko yana cikin sai ya tafi sawa yana maimaitawa ko yana cikin wanda har in za a shiga ɗakin jaraba sai ya daɗa dubawa ko yana cikin wanda in ya riga duba da daddare ya gama zai iya yin bacci bayan ya yi karatu akwai ɗalibin da yana iya bayan ya yi karatu ya kwanta ya sha baccin sa ya kariya ya shiga aji kuma abin da ya karanta da daddare zai yawo da safe akwai ɗalibin da wallahi bai isa ba dole bayan asuba sai ya duba zai riƙe takarda yana yi za a shiga jaraba saura minti kana ana an shiga ba amma yana ta dubawa to a hakan zai je da dumi dumin sa ya maza maza ya dawwana musu ya fito ya tafi <laughs> muna nan kala kala to wani kuma za ka bai dame shi ba kwata kwata idan ka gane haka kake to sai ka rike a haka din kuma albarka abin mamaki za ga suna kokarin rikewa ana gaya mana haddata imam daga cikin manya-manyan malamai mahaddata imam shabi rahimahullahu ta'ala kamar yadda hafizu zahabi yake faɗa cikin tazkiratul hufaz yana tarjamar imam ash shaabi amir ibn shirahil al-kufi al-hamadani rahimahullah sha'bi yake cewa a lokacin da yake ganiyar karatun su malai yake hadda yace ma kattab sauda fi bayda ila yawmi hada tun da nake baka tattu sauda fi bayda ma'ruf cikin tawada ya rubuta a farar takarda ba wata kwata yace wala haddatha rajulin rajulun bi hadithin wani mutum bai taɓa bani hadisi ba fattu illa hafiztuhu wallahi sai na haddace duk wanda ya gaya min hadisin annabi kawai na haddace shi yace wala ahbabtu an yu'idahu alayya kuma ban taɓa buƙatar wai wani ya maimaita mun hadisi dan ya karanta mun ba ba dan na na'am karir ya shek karir da ma da kunta ya shek la sha'abi baya wannan da an faɗa kawai yake ɗan kira gaba daya kaga irin wannan sune masu retentive memory kenan hadda ce ta gaske yace wala qad hafiztu bil ilmi ma law hafizahu ahadun lakana bihi aliman wala qad nasitu kai min al ilmi yace a cikin ilimi na wanda na manta wallahi da wani zai haddace shi da ya zama babban malami a kai saboda tsabar tarin abin da yake da shi ya faɗa yake cewa ma a ruwi shai an aƙalla min shi'ir in ji sha'abi ya ce amma wallahi walau shi tula an shattukum shaharan la'o'i sha'abi ya ce wallahi zan iya muku waka wata guda ina ba ku abiyat wallahi ba zan maimaita wani baiti ba ba ka ji kwakwalwa ta fitar hankali amma me yasa suka samu wannan yanayin daban ne ran Allah daban ne kuma himmar jama'a dama abin da muke so mu gane mun dan ɗalibai su gane himmar ƙoƙarin su gaskiya malam suna da ɗan bambanci da mu su mu shagil shi ne al'ilmin kuma gaskiya al'amuran ba haka ba zai iya yiwa kai inkibabi akan harkar ilimi gaba ɗaya. amma me ka ci me ka ci kana bukatar ka aure wa zai maka waye yake da tsoron Allah da ce kai ɗalibin ilimi bari ya aure ya dauke nauyin ka wurin da za ka zauna kudin makarantar yayanka wataƙila masallacin da kake kula da shi ma sai ka sa aljihunka dole ne ɗalibi ya tsir an sake wani abu na harkar karatun nan ya zai nemi duniya wanda za mu yi magana a kansa su Allah ya ba su masu tsoron Allah mu ma dai muna ta'adda da wa'azi Allah kawo mana wannan masu tsoron Allah za su shagala mu Abubakar ya an naɗa shi khalifa ranar da aka naɗa shi dauki jakansa boronsa zai tafi kasuwa ya khalifa rasulillah ila ina za ka je yace zan tafi kasuwa mana kun da na kalifa zan zauna wa zai bani ci da sha kaga su can in a wancan lokacin suna lura da muhimmancin ci da sha ita ce haka tsaya a sa maka albashi kaga shi an sa maka albashi to kai yanzu wa zai sa maka albashi kai kudin da kake rayuwa da shi in ka saka riga zai je zage ki kaga malaman nan su ne masu kudi daman duk inda ka je attajiri yana ce ai malamai su ne masu kudi to mugu kenan ba zai baka ba sai ka ce alhamdulillah yana bakin ciki ne yasa ka sa riga muna rayuwa cikin al'ummar da kowa ya halatta ya ji daɗi amma ban da malam addini ka sani wallahi tallahi ka kuma sun ga kana haɗa riga kana canjawa za a fara binciken ka kila ma ƙarƙashin wani masallaci kake sai su haɗa ma kwamiti wallahi sun bincike ka wallahi na gaya muku dan me yasa za ka hawa mota mai tsada ai kai malami ne kaga irin mota da yake hawa dan me da har wayoyin malamai fa yanzu wani malami wa'azi yake rike wayar haka kawai wani ya zo shi kuma shaidani ba wa'azin ya dauka ba wayar ya dauka sai yayi aro yace ka yace duba wayar miliyan kaza ce ka duba wayar da wani malama ne yake rike sai ka ce Allah ne saukar da aya daga suratul baqara ko bara'a cewa haramun ne shi malami ya rike wannan wayar wannan ita ce al'ummar da kake rayuwa a kanta tare da ita haka in ka duba can kuma sai ka duba wannan kila ma wani zuwa zai yi tare a wurinka da cike za ka ci da shi ko ka ɗauki nauyin su kuna makamancin wannan amma ni abinda nake faɗa wa ɗalibai kullum jari magana ta anan shine jarinmu mu shine karatu ɗan uwa ɗalibai wallahi idan ba mu yi karatu ba za mu wulakanta Allah kiyaye malam muna da makiya abokanan gaba muna da waɗanda suke neman wallan mu muna da waɗanda suke so kawai mu yi faɗa mu kuskure su yada kuskurenmu. mu kada ɗalibi ya kuskure fa na ji kayan aiki ba fa duk wanda ya tafi gona bi da magirbi bai da iri bi da abin shuka ya je waya ne kar ka wayi gari ka zo ka shiga saha ta da'awa ka da komai ka san me Allah zai mai da kai ba wallahi wani zai zama a jihar su shine aya wani kana ganin sa a nan a banza yana koma shekara ɗaya biyu uku zaka ji motsinsa amma mutane za su zo su zauna kai musu ƙarya ne dole abin da ka karanta ka wahala ne shine za ka gaya musu kasa a yi karatu a yi haƙuri a nemi ilimi a wajen malamai ba sa kaɗan yanzu ibn da ana faɗa au'iyatul ilm al'alimul jawwal ana lissafawa akwai lokacin da ake lissafa malamin ibnu manda malamansa sun kai dubu ɗaya da bakwai ibnu manda kun san shi kuna ta karantawa khatibul baghdadi yana faɗa cewa yace ku yi karatu kafin nauyi ya zo ya hau kanku ku nemi ilimi kafin a ba ku shugabanci kai yi karatu kafin su nada kaliman. kai karatu kafin a ce kai ne shugaban kaza kai karatu kafin ka zama shek kai karatu kafin ka zama wataƙila ne gidanka da iyalinka da 'ya'yanka da sannanka da babanka ma ka koma yana jiranta idan ba ka yi karatu ba sai bayan da nauyi ya kanka. ta ci bilgarai mu nisanci bacci mu nisanci arraha wa da'a fi talabil ilm yahya ibn kasir yace la yunalul ilm bi rahatil jism ba a samun ilimi da hutu ko kana madina wallahi kana madina kana cikin ni'ima amma wallahi jikinka ba zai huta ba wallahi sai ka hana kanka bacci inda na shigo jami'a na nake ganin mutane da muzakira wanda kamar aljani a gindin wata bishiya yana zaune da daddare nan ikhtibar تختبر في الدنيا وتختبر في الآخرة babu raha kowa yana bacci kana nan kana ta kumawa don karka jikunya ana ba da labari cikin salaf sha'uba ibn hajjaj al'atiki rahimahullahu ta'ala Allah ya kama kallon rigarsa ba ya iya wankewa min shigalihi bil ilm wallahi suka ce kayan sha'uba ibn hajjaj fi halati talab wallahi rigarsa kamar turab kamar turbaki din da tsafta tana da kyau amma an masa uzuri ya samu lokacin da zai je wanke rigar ya fito ya tsafta ala ba yi saboda shagaltuwa a karatu suna nan da yawa ana fata amma abin bani sunan shi abin abin godiya wa Allah yanzu ba gashi sunan su ya tabbata ba inda ka ambace su a duniya a ba ni sunan shi za ka ga masha Allah sun ba da gudunmuwa ibn abbas kun san tarihinsa yana zuwa kofar gidan kaduwa ibn abbas wa domin matsayinsa da kusancinsa da manzan Allah wa alaihi amma wallahi a riwaya a tarihinsa ana fada yakan je ya yi filo a kofar gidan wanda suka fi shi karatu na gaba da shi cikin sabai wallahi ubay ibn kab wa gairuhu ya filo ya zauna ba zai iya kwankwasa mai kofa ba sai ya fito ainihin raha ma fi raha huna ƙasa ibn abbas ke kwanciya amma yanzu akwai ta aya da aka ji babu ibn abbas hadisi shine aya shine kaza kaza shine ibn abbas ibn abbas amma kaifa na ibn abbas al-ilma hatta sara ibn abbas ya ya nemi ilimi ya samu karatu har ya zama ibn abbas ka duba matsayinsa wata rana wani rikin sa ya fito ya ce da shi ya subhanallah ya na ganka a nan gurin ya ce haka na umirna an naf'ala bil ulama haka aka umarce mu mu aikata wa malamai baya iya kwankwasa kofar gidan malaminsa zai iya zama ko awa nawa ne yana jiran shi saboda muhimmancin abin da zai karba ta ina hadisi ke ne zai karba ko tafsirin aya ɗaya zai iya karba amma Allah shahid ina ba da shawara wa ɗaliban ilimi mu tarbiyyantar da ɗaliban mu tarbiyyantar da ƴaƴan mu tarbiyyantar da wani mai karatu kan akan irin wannan tarbiyya mai kyau daga cikin masifa da wailat da ake fama da shi shine wallahi al'azimu mala akwai rashin mutunta ilimi da masu ilimi kuma duk mutumin da ya kuskure ya gina wasu ɗalibai a ƙarƙashin shi bai koya musu tarbiyya ba ya ta ba su karatu ya ta ba su ilimi ya ta ba su karatu amma bai ba su tarbiyya ba to su ne farkon wanda za su yaƙi ka wanda ka karantar ɗin nan shi ne zai yaƙi ka wanda ka koya wa ƙur'anin nan wataƙila ya fi ka murya mai daɗi wataƙila ya fi ka samun ƙabul wataƙila ya fi ka ƙarfin hadda sai ya manta cewa kai malamin shi ne ɗalibai suna ɗalibai ƙoƙari sai su zama abokanan malamansu ɗalibi kana karantar da shi ilimi kana koya masa kana masa ta sai mai da kai abokin shi daga iya tashi zai iya gaya ma magana da ya ga dama ne, ayi ihtiram saboda me malamin ya yi kuskure bai koya masa tarbiyya ba da awar ake sunna sunna ƙiƙa tauhidi tauhidi ilimi ilimi amma ba tarbiya akwai wani wanda muka tafiya da shi wata rana almajirin wani shehi ne mai haƙuri muna magana wallahi malam ba iya kiran sunan malamin shi akwai kuma wani a kusa da mu shi kuma almajirin wani babban malami ne shi ma mashuri gudunmu da wannan malamin na sunna yake bayarwa ya fi wancan hasila ilmiya da yake bayarwa hidimar da yake wa addini ya fi wannan amma wancan shi kuka ka zaunar da shi malamin nan bai karantar da shi littafi ɗaya ba wallahi kuma ce kurin yake yi da an zo magana ba ya kiran sunansa sai ki shai shai shai hali tarbiya tsayi ba amma wancan fa wallahi wani lokacin shek din ma baya faɗa kurin sai dai ka ji ya buga sunan malami sai wani wallahi sai mun gyara wannan in ba haka ba na rantse muku da Allah ɗaya wannan ba karantar sunna ba ce wannan rashin tarbiya rashin girmama na gaba mutum yana gadara ya zama sunna ko ya haddace ƙur'ani ko ya haddace kaza sai zo yana gatsali wa malamin shi zai amfanin ka koyar da mutum ka karanta da shi baya ganin girman ka baya tausayin ka haka ya kamata mu yi kokari mu gina ɗaliban mu akan irin wannan tarbiyya kun karanta da ku kun sani an ce sahabbai idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta da su ka Allah alaye وأن على رؤوسهم الطير ما معنى هذا تسوى amma wallahi yanzu ka zo kana karatu yaro yana shiga YouTube kana karantar da shi kana karatu yaro yana chatting yana dariya kana karatu yaro yana buga waya kana ba shi ilimi amma ka zo kana bayanin tarihin salaf sai maka Allahu akbar da ku ɗaliban ilimi ne gobe ku ne malamai mu yi ƙoƙari mu gyara tsarin karantarwar da muke yi da tsarin tarbiyya malami ba wasa ba ne ya kama mutunta malamanmu kuma kuyi yi haƙuri na gaya muku gaskiya guda ɗaya abu da daɗi ko ba daɗi yana daga cikin masifar da take damun mu ɗalibai ya jami'ar samiya ya jami'ar ina ya jami'ar ina jami'at kasira mukalifa muta'addida a al'ada. ɗalibi zai baro ƙasarsu yana gindin malamin yana karantar da shi wataƙila ma shi ba shi taskiya ya taho wataƙila shi koya masa kaza ya koya mai kaza shi ya sa masa ma sha'awan karatun har yanzu ya samu jami'ar amma Allah malam ɗalibi yana zuwa garin nan duk inda shekara ɗaya biyu duk malaman su yake da su a gida ya manta da su ko dai gururi ya shige shi ajin cewa a ah, ashe waɗancan ba su da wani ilimi kawai dai muna gindin su ne yanzu ya zo wani manya-manyan malamai ya manta cewa daban ne waɗannan ko su malaman namu na Najeriya suka samu gatan da suka samu wallahi za su yi karatun da suke. waɗannan suna cikin gata suna kusa da abin kuma Allah ya rufa musu asiri ba matsalar su abinci ne. ba matsalar su riga ne. mu kuwa ba malamin kai koyar da kai kuma ya je buge abin da zai ciyar da matansa guda uku hudu da yayansa a kiran da malamin ka bai da taro bai da wata gwamnati da cikin ɗaukar nauyin suna masa wannan duk munaghisat ne za su taimaka wajen tauye shi wajen tsayawa ya mai da hankali ya yi karatun sosai an ban da ma daurewa da dagewa da ake sai da sauransu to kuskure ne mutum ya zo karatu saboda ya za samu wata ni'ima ya manta da malamansa na gida za ka koma wallahi duk ɗalibin da ya gama karatu ma na rantsi da Allah ba da kora ka rike ba ko emeritus ka samu Allah sai ka yi rarrafe kun san rarrafe sai ka fara from the grassroots za ka fara shimfiɗa tukunna za ka zo ka zauna a masallacin kana yi mutum biyu uku suna zama hudu za ka ɗebi wani lokaci mai tsawo tukunna ma al'ummar ta yi recognizing ɗinka su kanka ma ba su sani ba ɗalibai ma da zaka zo su karanta da su tunna sai ka yi daga su tunna sai ka fara tarawa amma alaka mai kyau da malamanka da suka koyar da kai wannan zai taimaka maka wajen buɗe gidanka akan harkar da'awar ba wai ka kwashe shekara goma shekara shida shekara biyar shekara shekara a nan kuma ka koma baya bayan ka koma gida kuma kana sabon lissafi yaya za ka yi ba kana faka faka faka faka ba ba daidai ba ne wani malam wani ɗalibi ana ba da labari aka ce yaya malam wa ne malaminka ai kana ba majalisun sa ke ba a ce kika Allah da shi sun ce na zo wallahi tallahi bai neme ni ba ya ji ansar aka akbah min adh-dhanb kai da Allah rabu da shi duba da al-uslub as-sayyi wallahi wai rabu da shi tun da na zo bai neme ni ba haka annabi yayi wa kana ya tafakkalu ashabahu Allah ka dawo istidlali batil ba ai annabi yana bibiyar sa wai tun da yazo wai malamin sa bai neme shi ba da haka shi ma idan yaje bai neme shi ba ba ruwan sa da shi wallahi sai an maka kai ka jira wallahi alazim sai an maka duk wanda ya yanka ya sai wani ya yanka masa haka wannan ɗabi'a ta manta da malamai rashin ƙulla alaƙa da malamai wannan ba daidai bane kuskure ne kuma kar mutum ya je ya ji cewa wai ya kai wani matsayi kai hakuri dai Allah ya taimake ka ka koma gida Allah ya sa maka albarka in kai wasa wallahi ma tatta ba za ta amfana da ilimin ka ba Allah kada Allah ya kaddara wannan za ka zo gida wallahi ka yi takarujin ka gama wallahi ma ka yi kai ka sa mata dan umdata ta wallahi zan ce wallahi ta gaji ba za ta yi ba na yayanka to kaga ka da gindin kama ba su amfani da kai na ilimin kai albarka wani amfani da kai waje albarka ake nema amma ibn abi rafa aka ce saboda tsabar hidima wa ilimi ya shekara ashirin a wannan masallacin ko a wani masallaci a nan yake kwana kawai saboda karatu ka san me yasa a nan yake muzakararsa a nan yake haddasa 20 sana kana firashul masjidu Afa ibn Abi Rabah Urwa ibn Zubair ya sha zuwa kofar wani daga cikin sahabbai shi ma ya zauna ya jira shi ma baya kwankwasa kofa kamar yadda ibn Abbas baya kwankwasa kofar malami kamar yadda shi kuma Urwa ibn Zubair baya kwankwasa kofar malami Imam Malik shi ba magana wata baiwarsa wata maularsa tana ba da labari ta ce a iya saninta ya kusan shekara lissafi ya kusan shekara arba'in da tara kana yi salli salata asub bi wudu al'isha kai wani ya ji wannan ya ce kai zai yi يصلي صلاة الصبح بوضوء Wasu بس suna سنة sharhi da bayani. Imam Muhammad yana fita karatu kafin asuba yake tafiya majalisin ilimi mahaifiyarsa take zama take rike shi take ijlis hatta yi azini nas ko hatta su an-nas ce mamaki hakuri ki kyale ni kafin asuba wallahi yake tafiya saboda kwaɗayin ya zama ya samu karatu amma duk waɗannan malam in an faɗe su dole ku san da su Ali bin al-Madini a tarjamarsa da wasu daga cikin ɗalibansa ana faɗa cewa ta sabu ɗalibai suke yi wajen zuwa majalisin Ali bin kwana suke a majalisi kwana in yana da darasi da asuba tun da daddare ɗalibai su kama wuri su je su kwanta har aka ruwaito wani daga cikin ɗalibansa fitsari ya yi a jikin rigarsa a cikin kayansa ya yi fitsari ana kallo ya yi fitsari ya kubuce bai samu yana gudun ya tashi daga majalisinsa da je ya fi ƙari ya da wani ɗalibi ya zo ya karba malam suna nan da yawa irin waɗannan abubuwa malam na ƙoƙarin salaf a wannan harka ta samar da ilimi da gina kai bina uzzat da ƙarshe ina so na ba wa 'yan uwana ɗalibai shawarwari kamar haka wanda su zarafi ya rayuwar ɗalibi ya kamata zama bayan ya gama jami'a hayatu talib ba da takarruj wallahi kowa ya kamata ya tambatar sa wannan malam ana la ukhawifukum bal ukhawikum ba tsoratar da ku nake ba amma ina karfafan ku ne ya kamata a samu al-istidadu tam من نواهي شتى الاستعداد التام من نواهي شتى هذه السنوات سبحان الله تمر سبحان الله الضوء قلو ينظر نشي قولا جامعا نكي غني نكي تا نكي يظنيني هنا جاء وكينا نيني ya rayu a nan gurin wallahi mun rayu a nan gurin amma gashi nan shekarun sun wuce na sha mafarki wai gashi na dawo jami'ar Ba bayan ɗauke ni wani aboki na ce wallahi sai na fallasa ka ka ku zuwa kai mafarki ke dama ana iya ɗaukar mutum bayan ya yi jami'a ya daɗa dawowa ya jami'a saboda mai sha'awar a zo a daɗa ƙara karatu da yawan mu ina tabbata muku na rantse muku da Allah ɗaya inda yau jami'a za ta daɗa ba mu admission wallahi za mu dawo kulliyatul hadith ko kulliyatul shari'a ko kulliyatul lugha hasan al-ula mu zauna wallahi nuzahimukum saboda wallahi mun san sai mun karu amma ina gaya muku wannan fa ka khabir ka khabir wannan damar da kuka samu sai kun zo wata rana kun yi sha'awar rayuwar amma rayuwa ba za ta bari ba takaliful haya nauyi mashakil matsaloli na dawa iyali ɗaya ba za ka iya dawa ba kada wani ya bari shekarunsa na komawa gida su yi ba tare da ya yi wa kansa tanadi ba iya daidai gwargwado cikin matsaloli wato azama da ɗalibai suke fama da shi akwai azama ta ma'awa idan mutum ya gama ma cikin ina ma zai zauna wani fa mala sai ya gama arba sanawat nan ko sitta sanawat in yayi ma'an ko kamsa ko na abu bi ma haddide ina ma zai zauna ba in nace ina zai zauna wai zai zauna a jihar sa ne a a ƙauyen su zai koma inda ya taho a wani gari zai je bai ma yi ƙari ba ke yana jira wanda in ya hayyafa shi sai ya jira yanayin zai sa dole ya san inda zai zauna karin kuskure dole kai tunani ina za ka zauna mana kai kuffa kan zauna ne a wuri kaza ina fatan haka amma yanayi yakan iya canjawa kai niyan za ka zauna wuri kaza wataƙila aiki ya canja ka ko wani mansib ko wani matsayi ko wata dama shi iya canja ka amma dai lalle ka sauka da manufa kar mutum ya sauka bai da manufa shine abin da ya dame ni sannan har yanzu akan ma'awa din hal anta mutazawij da kunta mutazawijan طيب a ina za ka zauna kana da gida? a gidan haya za ka zauna? e eh, tuki tambaya nawa ake biyan gidan haya kuma gidan hayan irin wanda ka zauna a nan ne in ka zo da matarka? ba mamaki wani babban mutum a cikin jirima mai kuɗi baya zama irin gidan da ka zauna nan da dama kai shi ne na sai ka sani cewa wurin da zaka koma darajarsa da matsayinsa da kai wanda kake yanzu ba sannan ina za ka samu kudin sayar yaranka suna can kuma suna nan idan mutum ya kai ya musabbal karatunsu ta makaranta ma cikin ta san yana cikin masifa wallahi tallahi malam ka ne wace makaranta ma ta dace da za ka sa ƴaƴan ka ma tukunna wallahi sai kai da gaske akwai makarantu da aka ce amma wasu asara kuɗi ne kurin shi ma sai ka yi tunani in ba ka yi ba kuma a yi maka tunanin wani zai maka wannan yana da muhimmanci sannan mu gawo maganar wazifa aiki za ka yi aiki ko ba za ka yi ba wancan na farko idan ba ka da aure to a gidan babanka za ka zauna ɗakinka da ka taho an sa ƙannanka yan jiniya su kare sun sa gadansu yanzu ina za ka zauna ba ka da aure mun yadda ba ka da aure ai kana jin ba ka da matsala ina za ka zauna idan haya za a kama maka baka da mata shagon abokinka za ka koma za ka zauna ina za ka zauna za shiga ne ɗakin mahaifiyarka da babanka kana cikin gida bayan ka girma ka zama shek ka zama ustaz ko ɗakin masallacin uwarku za ka koma wallahi duk wannan dole mutum ya tunani wato ina gaya muku waɗannan abubuwan da kuke ganin su wasa wasa su ne in suke mutum ya koma gida in bai yi wa kan tsari ba sai ga tsufa ya zo mai sharkam shekara ɗin ka da shi wallahi kamar da kabari ya fito Allah ka zama dole sai wasu suka lissafi a gara aiki kana da aiki wane irin aiki za ka yi koyarwa ko aikin kamfani ko da aiki certificate ɗinki da ina ya dace inda ya dace kayan wani shiri na shiga wurin samar da za ka je su kai ka rike tsumagiya kana alihun bawun shi za ka yi yanzu mai digiri ma a Najeriya wallahi azimu in ya samu koyarwa a firamare murna ake masa a wadda inda ake ciki wani zai karba muna da makaranta mun kira a zuwa a firamare ce da sakandare amma wallahi akwai mai masters ya kusa gama PG ya kawo mana takarda muka zo intabi ya zo ya zauna nake yanzu masters ya shiga ta kana gani mala <laughs> aiki kike ya ce ƙwarai kuwa ya ce da zaman maza ya ce ga takardar amma wala ban samu aiki ba a ɗauke ni ce ku gaskiya ba mu iya ɗaukan ka da masar ba ya dai mu ɗauki da digiri ya ce a ajiye ta ku ɗauke da digiri. wallahi suna nan da yawa to a wannan azama ta wazifa ɗin nake so in ba wa 'yan uwa ɗalibai shawara yanzu zan fara yana daga cikin kuskure da muke yi ko sai mutum ya manta wani khayal yana zuwa masa ka gama digiri na Islamic University of Madina ka shiga Najeriya gani kake kamar kai ne gani kake kamar digirin ka na daban ne na'am a wajen Allah digirin ka na daban ne na daban ne wajen mutane kai babban malami ne kaza da sauransu amma a wajen neman aiki fa a duk ɗaya ne kuskuren da muke sai dukkan mu dogara da gwamnati da aikin gwamnati wallahi gwamnatin ba za ta iya mana ba mun yawa sannan kuma akwai abubuwa dai ba a cewa komai amma ban hana mai hanya ba a cikinku. ku wanda yake da kofa wanda yake da long leg yana da hanya yana da wani sannan kuma ina so na gaya maka ka san aikin da za a ba mai digiri ya yake ka san nawa da albashi mai digiri a wadda in yanzu rayuwar Najeriya a baka aikin kana da digirin a baka aikin in ba kaɗan daga cikin wasu ma'aikatu ba cikin da nawa za ka rayu wannan digirin naka zai iya riƙe ka to kaji kana da aiki a gabanka jin cewa na gama digirin jami'ar musulunci ta madina ba zan koma gida zan je in samu aikin yin a kaza za ka iya samun aikin kuma aikin da lallai dama bukata ba sai dai yana yanan bisi aka ɗauke ka ko a gidan liman da wani liman ba ce ma aiki sosai a ofis halin sai ne ya kake mana haka ne akwai abin da me ba za mu iya ba kai da ka dace qur'ani ka abin akwai abin da ba za ka iya ba kwas ne fa wata biyu wata uku wallahi za mu yi shi ha waye Najeriya ko ina za a ɗauki ka aiki mana yawa kar wani ya ce wai zai tsaya makaranta ko ina ka tura takardar ka wallahi kawai in an dauke ka ne ne kwas ne za a je a maka da za yasa ake ɗaukar mu soja bayan mun gaba wajen muka koya a madina nawa ne ɗalibin jami'a ya zama ya zama soja wa alaikum salam masha Allah alaikum haka dole ne mutum ya ya fada da tunani gaskiya ya sani kuma ya gane shigo kai shigo shigo <laughs> haka wannan qadiya ce muhimma jiddan wallahi ina ga ɗan uwa ɗalibai rashin kulawa da wannan shi yake cutar da mu to a nan gurin wajahin kuskuren shine mutum ya ji cewa in ya koma gida tabbas garanti yana da wani aiki na musamman da zai samu a ɗauke shi wanda kuma ba lallai ne ya zama haka idan ka koma ba ka samu aikin ba sai ishaq sai yas sai depression sai zo ya same ka a ka shiga tashin hankali ka shiga samuwa ba menene hallin wannan mushkilar hallin mushkilar ita ce a jihar tam nan da na faɗa shi ne wallahi na kuri sana'a bi kokari mu haɗa koyon sana'a da tunanin ya za mu iya rayuwa kaddara in ban samu aikin gwamnati ba idan na koma ya zan yi kaga dai dole ka ci dole ka sha dole ka ɗauki nauyin iyalinka da yayanka ba ruwan su cewa ka dawo baka samu aiki ba kawai dole sai ka bayar ɗalibi ya zo ya zauna kurin tunaninsa a daskare yana itijahi jiha fahida sai ya je kuma jihar kuma ya same ta masduda wallahi sai samu damuwa da haka ya kamata mu da tunani me ya kamata mu rinƙa yi ba laifi to mutum kafin ya karo wata yin sana'a ne wata business ne wata wani mai amana ka samu ko na harka ko na kiwo ko kasuwanci saye da sayarwa ko me dai kowa ya san hanyar da Allah ya bashi zai iya inganta rayuwarsa saboda kada mutum ya koma yana daɗi yana hamilul ilmi hamilul qur'an ya zo ya ikuzansa kuma sai haƙuri a tsoratar da ku ke ba wallahi ruwan wanda ku ganshi a Najeriya mai da'awa dai ni dai a iya sani na Allah ku ci kan shi yake ki gaskiyar magana guda ɗaya I'm very sorry to say kowa shi yake dabbar halin shi wa anta kadhalika idza takharrajta tudabbir an halik daga cikin kuskuren da zaka yi shine ka samu kudura gida ba ka da ka da hutsa ba ka da mantaji ba ka da tsari ko koyarwa ce za ka yi a islamiyya ka tsara zan koyar a makarantar islamiyya kaza ana biyan kaza zan koyar a guri kaza ana biyan kaza a zan yi aiki kaza a zan yi kaza a zan yi kaza zan yi kaza in ba haka ba mutum wallahi azimu zai zo kama koma gida ya je ya shiga cikin damuwa nan qadiya ta da'wa na'am ana buƙatar du'a sosai kuwa yadda ake buƙatar ruwan sha duk wani malami da yake ya koma najeriya kuma yana da nishaɗi yana da da'awa a cikin wahala yake aiki ya mai yawa ba ma iya gattin mutanen ba ma iya gattin masajid ɗin ba ma iya gattin halakatul ilm ɗin kuma wallahi mana akwai yan uwa ɗalibai masu son karatu wani in za ka yi musu karatu arba'a wa shirin sa'a wallahi za ka samu ɗaliban za su zo wannan babu damuwa to amma matsalar yaya za ka iya riƙe bayar da karatun arbawa ishirin na sa'a ko jul wakil ka bayar kana karantarwa to ya kuma za ka yi da ma'isha rayuwarka wani ya koma da yan riyalansa aljihunsa da ɗan kasa ma gidansa ya zauna ɗalibai suke ci ruwa kullum wai shi ya saba da shan shayi sai ya ta kawo plus plus na shayi ɗalibai suka ce ai shan shayi a gidan malam kuma yana da ɗan sauran dibinin da da zo ɗan abin da sauransu su sai zo ya ta fitowa da shi sai ta fitowa da shi sai ta zai kwashe wata uku ɗan guzurin nasu ya zo tsari sai ɗalibai suka zo ake fara karo karo a siyo na siga a kawo siga ga shayi za a fito da shi malam sai ce to ga shayi jama'a ba fa siga su da kansu ɗaliban masu ikhlasi a cikin suke malam fa ya fara shiga cikin wani yanayi kuma yanzu gaskiya kamata a yi tunani jama'a malam fa ya dawo baya fa aiki malam fa baya inda yake zuwa malam fa dan abin da yayi abin nan fa ya kare ya fara zuwa shagon makota yana neman bashin taliya bashin kaza malam bai tsari ba kuma malam yana rayuwa da mutanen da ba lalle sun su kimar ilimi ba da ka ina jaddada muku yan uwana ɗalibai tsari a rayuwa yana da muhimmanci kuma Allah ya alƙawari bai zai tozarta mu ba amma mun yi tsari duk wanda ya kula to zai ga kulawar Allah ba aka wata ala akwai qadiya ta muwasalatu dirasa ci gaba da karatu wannan darura ce ya anan gidan ya a wata ƙasa ya a gida Najeriya na gaya muku mu hanyar da muka ɗauko ita ce karantawa ya kurewa abin da mutum zai je inda a layin karantarwa ne ya ce zai nemi aiki a jami'a ina tabbatar muku a yanzu yadda tsarin jami'oyin mu suke a najeriya wai mutum wai ya gama wai ya je da digiri wai ya mika ko kula ka ba wa zai saurari wata takardar digiri ba a yi mai masters ma sai da hanya babba saboda tsarin jami'o'i shine duk wanda yake jami'a yana aiki a jami'a academic staff malami mai koyarwa to babban burin jami'a shine ya zama doctor ko ya zama professor ko ya zama waye sauransu an kusan da katira a ga a ainihin wato sunan nikin malaman kawai da katira ne wannan yana kara wa ita jami'ar matsayi da ɗaukaka a cikin bayanin bayanin jami'a sai a ce jami'a kaza ta nawa profesocinta nawa wannan is count so idan suka ɗauke ka aiki kana da kasa da doktora ɗin dole sai ka je karatu kana shiga za a yi koma a ce to maza maza ka tafi karatu ka tafi karatun nan kuma za ka rubuta Allah jami'a za ta ɗauki nauyin ka kashe kuɗi suke mutum ɗaya in ka ji kuɗin da ake kashe mai yaje PhD a Malaysia ko a Amerika ko Ingila ko Faransa ko ina ne kuɗaɗe ne miliyoyi to ya za su yi su iya ɗaukar nauyin ku dukkan ɗaya wannan wanda ya masa kenan mai digiri kuma fa sai dai nun academic ko wani eh, abin ya rike wani dan ofishi haka da sauransu amma dai ba layin karantarwa ba to kenan ga ɗalibi idan ya gama digiri dinsa to ya daina mafarkin cewa ma wasu ilawai zai je jami'a zai aiki ko lecture babu wannan karatun ya kamata san da wannan to kenan akwai wajibi akan ku kuyi tunani kafin ku gama wace jami'a zan je dora karatu kuma tun wahala ko a wace ƙasa ce in dai da hali to ka wuce ka je ka kara ka yi majistar ɗinka masar ɗinka ka ɗora PSG wannan shine akalla abin da zaka iya riƙewa ko da an neman maka alfarma kana da hanya za a iya sama maka aiki kana da PSG ɗinka in ba wannan ba ku sai dai ka tafi kasuwa ko kuma ka je ka buɗe wata mu'assasa ko makaranta ko a makamancin wannan da aka ci gaba da karatun mu a matsayinmu na ɗalibai almajirai masu da'awa larura ne wallahi al'azimu, kada mu zauna ba mu ƙara karatu ba saboda mai kaskanci da zai biyo maka daga baya kuma dole sai ka ƙara karatun nan ko ba ka yi yanzu ba sai kana layin to kuma lalle ne sai ka ƙara da yanzu ya za yi karatuwa ne yana ya zama abin da ya zama sai wani da wani in Allah ya sa akwai rabon kai rabo ne fani alhamdulillah idan ba rabon ka daman ka ka dan ranka fara tunani watakila akwai kasashe masu ɗan sauki sauƙin abubuwa za ka yi bincika ka ce majistar a ƙasa kaza nawa ake biya da sai shekara nawa shekara biyu ne ake ka tara yan kuɗin ka kana jira ka je ka yi zai taimake ka akwai wanda suke gas doktora ɗin nan akwai wanda ƙasashe akwai ɗan sauƙi ba tsada akwai wasu suna ƙasa da ɗan scholarship in ka shiga ƙasar akwai inda ba scholarship kuma za ka iya bilbas kawai ka samu mushrifi ne kuma ka samu kuɗin jirgi ka zuwa ka dabbar halinta amma bana fada shawara ɗalibi ya koma gida da digiri kurin ya zai zauna sai dukkan yana da wata harka da ya insha'i ko noma ko kasuwanci ko na in ba layin koyarwa zai bi ba kuma hatta ita kanta da awa za ka yi gaskiya saboda challenges inda suke zuwa yan uwa ɗaliban ilimi mu ci gaba da karatu saboda ƙasar canjawa take yi abubuwa juyawa suke muna so a gan mu da yawa muna da takardu masu ƙarfi a harkar karatukanmu a kan fannin da muke in ba haka ba za mu zo ana yin wasu abubuwa a ƙasar wallahi babu mu me yasa saboda karatunmu a ƙasa ne amma in ka zo da babban babbar da ka yi karatun za a iya kai ka ma'aikata wanda ya shekara ashirin da wani abu yana aiki a gurin sai ga an ɗora ka sama da shi shi zai zo yana gaishe ka shi zai zo yana maka yiwa da haka wannan gaba ɗin tana da muhimmanci don Allah mu wasa latin dirasa ɗin nan mu yi tunani akan ta kwarai da gaske bayan wannan Um, dama na muku magana akan bina uzat lalle ne ɗalibi ya gina kashi yanzu ba mamaki kana sauka a baka masallacin juma'a babba kai ne uga fata fata a ciki kai ne kudu ba juma'a kai ne durus na matan aure kai ne darussa na ba'ad al-maghribi kai ne kaza kai ne kaza in ka dira ka da wani abin da ka tanar da kanka Na ilimi za ka yi da sani kuma ka nemi waye ma za ka zo ka ja shi ya taimake ka sai ka rasa kowa shi a nan ya masa yawa ko kuma yanzu zai zo ya taimaka maka to dole sai dai ka hakura ka zama kana kasa da shi ga shi gudun naka ne amma ba ka da abin da za ka ba mutane so lallai ne mu gina kan mu yi kokari mu yi karatu na yi bayani akan wannan sannan kuma dole ne mu zama muna ta'awun tsakanin mu gaskiya shi ma na muku magana mu san junan mu ba mamaki ka dan uwanka da'i ne kana da alaka da shi zai iya buɗa maka ta hanya zai iya taimako ka kan kaza da kaza da kaza ba za mu taɓa yin aiki mutum shi kai ba ba zai taɓa yiwa ba mutum farda wallahi sai ka nemi agajin wani rike wannan yana da muhimmanci akwai waɗanda za ga suna rayuwa yani hayat in izaliya al'insan yan azil anin nas tamaman bai da wata alaƙa da mutane yana gani ya ish imkani ya ish wahdahu wallahi ba za ka iya yi ba a hayat da'awa ba za ka kaɗai yi ba sannan kuma ina ba da shawara yan uwana ɗalibai abubuwa da suka shafi harkoki na siyasa dan Allah mai da mu gida a yi tarayyus a bi hankali kuma a cikin zanzan babu abin da yake zubar da mutuncin mai da'awa malami da wurwuri yanzu ya watse irin zurfafawa a cikin harkar siyasa ba cewa ne kai da a yi siyasa ba amma mutum ya san matsayinsa na malami mai karantarwa kada ya zo ya yi aikin da jahilai suke yi ka ɗauka cewa kai wani mutum ne daban ne kai tigo ne a cikin al'ummarka saboda ka karka bari ka wayi gari ka zama yaron wani yana jansa a ƙasa yana turmusa ka da ƙur'aninka da hadisinka da iliminka bayan ya zubar da shi ya turmusar da kai kuma ka wayi gari ka zo ku ce mutanen ka ku zo ku ce kaza ba za su fahimce ka ba haka kowa ya bi a hankali kuma ya rinka tuna matsayin da ubangiji ya bashi kowa yana da ra'ayin siyasa a wani da ra'ayi ina son wani a ba na son wani ina yin wani ba na yin wani amma kada mu yi amfani da mambaranmu da masallatanmu da majalisanmu da jimhur na mutane da ubangiji ya tsara mana mu juyar da su muna hidima wa wasu saboda biyan bukatar wasu mutane ala hisab addawa ala hisab al'ilm alladhi nanshuruhu ya kan mu a hankali mu yi taka tsantsan shi 'yan siyasa a karmar kallawo gane wani abu guda ɗan uwanmu ne muna ba shawara ku ko kar ku amma fa ka sani da kai da mawaƙi da yake da mutane ce duk wanda zai samu jama'a wajensa ce ne ka ɗauka tsabar san ƙur'ani da hadisi ne sa ake tafi da kai a'a al'ummar da kike tattare da kai shi yasa yake sanka. haka wannan hidimar da zai zo ya maka zai iya zuwa ya je ya karuwa ma tana da mutane zai iya zuwa mawaƙi ma da ke da jamhur bal ma abin da ya tabbata wanda ba na kirkin ba ba malamin ba ya fi cin mubiyasu hidimar da zai wa mawaƙi hidimar da zai wa wani asirarin mutum kai ba zai maka ba ka waye gari mutuncinka ya zuba shi maka ta sauka kuma kai baka samu hidima a addinin naka da da'awar ka ba kullum malami ya zama shine a gaba kuma mutuncinsa a gaba kuma kimarsa a gaba da zan tsaya a kansa shine um, insha al-mu'assasat addiniya da al-madaris wani abu ne mai muhimmanci gaskiya ɗalibi ya kamata ya tunani idan Allah Ta baraka wa ta'ala ya mai da shi gida ya yi ƙoƙari ya ga zai assasa in an ce mu'asasar diniya ba kungiya ba ba rabuwar kai ne. yan salim mutum zai iya samu zai mu'assasa ya mata suna kamar da duk kasashen laraba na akwai mu'assasa a mata suna akwai masallacin juma'a akwai makaranta akwai islamiyya akwai nazari akwai firamare wataƙila har diploma ana yi amma duk ana ɗan uwa ana awa. amma wannan wani markazi ne naka da ta assasa wataƙila ka samu da'ami a wani wuri watakila kana da almajiran da su taimake ka watakila kaza watakila kaza at least idan ka koma kana da wani gurin da ta'awi ilai gurin ka ne ɗaliban ka za su zo saurari karatunka za ka ba da ka na da'awa da sauransu ba ta zama kana ta yawo ba Matukar kana da hali akwai cikin ko'in da Allah ya musu dama suna da dama wani zai iya zo ya samu wani daji a garinsu a su? a gina mai katon masallaci da makaranta don da shekara goma kaga alherin da zai shuka amma mu zo mu zauna haka mu daskare kwakwalwar mu a ba daidai bane ko mu haɗu a wuri guda mai ta faɗa wani yana ba iya ba wani bai iya hau ba wani bai iya jan aya ba wani hasararsa ba daidai bane saboda kun yawa a wurin da kun raba wa kanku ayyuka wancan yana kula da ɓangaren kaza wannan ya rike ɓangaren kaza wannan yana jiha kaza wannan yana wuri kaza Ya ba ku yi wannan abun ba daga cikin abin da yake damun du'at yanzu sai mu je mu koma a jihar mu wajen ashirin talatin duka babu da wani abu tsayayye wani ga ta wata jiha nan ba su da malaman ba su da masu da'awar ga wani wuri na wata ina yana buƙatar kaza da kaza da sauransu wannan yana da muhimmanci gaskiya da kuma yin makaranta ɗalibin ilimi zai iya koma bai da komai Sai in sha yar makaranta ko islamiyya ce ko firamare ne waye ya ce don ta gama jami'ar madina ba za ka yi baka da shi za ka zo ka ka nemi certificate ka huce ka nemi ma'aikata ka ɗauke su yan mata ne za ka samu sun gama yan e ba su yi aure ba ka buɗe musu wallahi ɗan nazari da firamare ka ɗauki mutum ashirin aiki ka koma tun ka ga maganan tuwon gidanka ai ka ka huta ba sai ka gina makaranta ba da yadda ka samu dubu ɗari biyu ɗari biyu abin a wani guri a Najeriya za ka iya kama hayar gida ka buɗe firamare a yi islamiyya da safi asabar da ladi mata aure rinka tafiya da yamma a yi islamiyya ta yara a rinka biya da litinin alamis a litinin zuwa juma'a a yi makarantar boko haka ba za ka shiga wata damuwa da bakin ciki ba ka dauki wasu aiki kana dan school fees ɗinka makarantar ka ce ka mata rijista waye ya haka Allah ya mana afuwa ga wannan mutumin ya zo ban san ya zo ba <laughs> shi ma ta kwana ne abokina ne kun shi nan da furfunan da ta tawa Najeriya ce ta samu wallahi shekarun bai kai ba shi nan da shi muka ta hawa keke daga rijiyar lemu yana zuwa gadon kai ni ba in je da haka mun yi irin wannan rayuwar a makarantar nan mun bi matsam mun hau bus wallahi <laughs> ba abu da ba amma yanzu gashi ya zama tarihi da haka yan uwa ɗalibai wallahi naghbitukum muna muku fatan alkhairi kuma muna so ku koma da tsari mai kyau a gida yadda al'umma za ta amfana da ku kar mutum ya wulaƙanta, kada mutum ya tozarta kuma akwai aiki a Najeriya akwai aiki aiki aiki na da'awa akwai su da yawa wallahi malam Allah ya mana afuwa ina neman afuwar ku na tsawaita muku ah, wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya da alkhairi da wannan nasa'ih da kuma tawjihat da muka samu wanda suka suka gani komi da komi tsakanin rayuwar mu anan da kuma rayuwar mu idan mun koma gida da rayuwar mu ta da'awa da rayuwar mu ta akan mu rayuwa akan kowa ma'ana afradan wa jama'at muna godiya mana Allah ya saka da alkhairi da wannan juhud da aka mana kuma muna maraba da manyan baki da suka zo lokacin da malam yana gabatar da abin nan nasiha akwai Dr. Ibrahim Rijiyar Lemo wanda tsohon shugaban ɗalibai ne a wannan makaranta ɗin sannan kuma akwai Alhaji Ayuba daga Kano shi ma ya sharrafa mana wannan waje da kuma bakon malam shi ma eh, malam usman sai eh, malam usman salih muna ba da zuwa Allah ya saka da alkhairi ah, ba tare da wata lokaci ba zan ba da mukaddar zuwa ga Dr. Ahmad Hafiq domin ya ɗanyi ta'aliki cikin samaniya da ƙa'iq akan abubuwan da malam ya tattauna a kai shi ma malam Ahmad Hafiq ah, mu ne a wannan jami'a ɗin kuma babban mu ne kuma kuduwa ne abun koyi ne daga cikin ga ɗalibai ya yi shugabancin wannan ittihadi wanda shi ne ya haɗa mu a wannan waje kuma mun fa'idanta da idarar wanda daga cikin daga cikin wanda suka fa'idanta da shi wajen idara har aka ake samun abubuwan da ake samu a wannan lokaci Allah ya saka masa da alkhairi malam yana daktar ne yana bangaren ulumul hadith a kulliyatul hadith yana karanta ulumul hadith a kulliyatul hadith wanda kuma yanzu ya sallama risalarsa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نحن أقول بأ الله سبحانه وتعالى وأن يقعد به a haɗa mu a wannan wuri mai albarka tare da ɗan uwanmu kuma yayyin mu a wannan fage a wannan makaranta ta mu mai albarka muna roƙo Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi akan waɗannan kalmomi da muka ji daga yayan mu Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya wanda kusan zan iya cewa ba wani ɓangare da malam ya bari farci sai da ya taɓa shi na haka kamar da larabawa kan ce la'id ba da arus ba wani turare kuma bayan turaren amarya na haka ban tsammanin a cikin 'yan mintunan nan zai iya kama wani abu sama da abin da malam ya ambata musamman abubuwan da ya magana a kansa suna da matuƙar yawa kuma kowace gaba da ya taɓa cikin maganganun shi za ta samu ita kanta gaba ce da ta cancanci a mata zama na musamman kuma kamar da malam ya fara da bayanin shi a farko wannan bayani ne na mutumin da yake a sahibu khibra bayani ne ya yi shi min ya khibra da wakilin rayuwar da ya yi a wannan jami'a da kuma bayan ya koma gida irin gugurma da aka yi wanda har yanzu ba a gushe ba ana cikin ka to dole dama ka ji bayani irin wannan bayani ne da yake da nauyi kuma yake da tasiri sosai saboda a bayani da haɗa tsakanin theory da kuma practical ko bayan tanzirwa wa tatbiq muna fatan Allah ta'ala ya saka wa malam da alfili a gurguje malam ya yi magana a kan wasu muhimman gaɓoɓi wanda in zan iya mayin wani ta'aliki to a kan su zan ɗan yi ta'aliki daga ciki malam ya nuna mahimmancin ya tuna mana ni'imar da muke ciki a wannan jami'a ta irin yadda aka sassare mana duk wata hanya aka sauƙaƙe mata duk aka sauƙaƙe mana duk wata hanya ta neman ilimi duk wani sababi da zai kawo ma ɗalibi kwanciyar hankali da natsuwa domin ya ya yi tafarugi ya ba da kan shi ga neman ilimi a hukumar wannan ƙasa mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi ba su ƙasa a gwiwa ba sai da suka tanaji wannan hanya da za ta sauƙaƙe ma ɗalibi domin ya samu kwanciyar hankalin yin karatu to wannan ba kuma yake ƙara mana ba face fa ƙara nauyin hujja a kanmu da wannan ƙara ɗaure mu akari saboda haka ƙalubalen yana da girma 'yan uwa wani daga cikin yan uwa yana yawan buga wani misali a irin wannan kabar yakan ce idan ka kalla ɗalibi a wannan jami'ar irin gatan da ake mai kuma ka kalla a wani bangare akwai mutanen da su kuma aka ɗauko su musamman saboda su yi ma ɗalibin nan hidima yanzu misali bangalan nan da aka ɗauko su ke shara da wanke bayika aka shiga bayi ka ga buƙatar ka wani ma saboda ganda zai iya fitowa ya bar bayin da jiki ba zai kula da tsaftar shi ba zai fita shi wannan bangalin da aka ɗauko shi zai shiga ya wanke ya shani an jima ka sake dawa ka shiga ka yin cikin ya ce to da Allah ya so Allah in ya ga dama ba a mashi tilas ko ya yi su'alu amma ya su'al zai iya sa ka zama kai ne fi wannan bugalin da ka zo jami'ar madinan amma me wakil ka zo a ɗalibi ka zo kai karatu sai ka zo a bangali wanke bayi da shara za ka yi ba wa ina kaskanta sha'anin su waɗancan bane su ma su ma suna suna samun nasa ladan kuma su ma sun fito nema ne kamar yadda ka fito nema ko ba haka bane to amma ka duba wani irin wani irin gata da Allah ya maka kibe sun ka a wancan sunfin ba Sun su masu sharan sun canya ka cikin waɗanda za su zo su yi karatu ko kai karatu ake sun ko kai ba a son kai komai wannan karatun kai shine aikin ki littafi ka buɗe da zai aji ka sabar malami yana da maka qala Allahu qala rasuluhu kai abin da ake so ka ga wannan ba karamin al'amari ne ni'ima ce mai girma gaskiya da kamata a koyaushe murka isa istish'arin girmanta ina ga wannan zai taimaka mana wurin ƙara dagewa da mai da hankali wurin yin abin da ya kamata saboda ita ni'ima dama duk lokacin da mutum ya kiyaye ta to a lokacin yake samun ƙarin alkhairi a kanta amma in mutum bai kiyaye ta ba to a kudushe yana cikin barazanar gushewa wannan ni'imar Allah ta'ala ya kiyashe mu mana yi magana akan muhimmancin tanaji a matsayin ka ɗalibi da kanka tanaji domin shi ne a jarinka shi ne guzurinka don ka koma gida ka fuskanci al'umma ya yi magana akan guziri na ilimi a mai da hankali akan karatun da ka zo yi ka yi shi gaske da kun tafi amrin kun fi shi kamar yadda malin ya ce harkar ilimi ba a yin ta sama sama duk mutumin da ya shiga harkar ilimi sama sama so da yawa irin wannan shi yake haifar da matsala cikin al'umma kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa daga cikin da suke cutar da al'umma akwai mutumin da ya zama nisfo ƙasir shi bai zama cikin likita ba ya je yi leƙe da ƙe dawo ya fito da sunan likita amma kuma bai zama cikin likita ba sai ka mai marasa lafiya ya kashe sa ne ya yi musu magani kaga wannan ba karamin barazana ba ce ga al'umma kuma mutumin da ya zama nisfo alim shi bai zama cikakken malami ba shi dai gashi nan bai bayyana ya zama wani jemage jemage to irin wannan karnar da yake tana da yawa a cikin al'umma kamar yadda muke gani a waki yanzu da yawa daga cikin waɗanda ake ke haifar da a tarzoma da fitina ko waɗanda suka haifar da fitinar daga ta nan har yanzu al'umma ba su gushe tana ɗanɗana da su ba daga wannan fitinar da suka ba. duk da ya jawo irin wannan lissu alim ɗin ne su ne suka jawo irin wannan fitinar amma duk mutumin da ya yi karatu dinin kaya cikin shi in Allah ya yarda za ka samu a ba za a same shi da irin wannan matsalar ba don haka yan uwa mu gurgudu ga mai da hankali wurin abin da a makasa a gaba kuma da cikin babban guziri a harkar ilimi bayan lazimtin malamai da malam yi magana akwai guziri na kayan karatu kamar malam da yi ishara sosai ga wannan bangaren ba saboda muna cikin wani zamani da ana yawan ruduwa da harkar a wannan yi abubuwan da ake magana soft copies ko da sauransu daga ɗalibi yana ta ai yanzu an wuce zamanin siyan littattafai hard copy yaushe za ka yi kayan littattafai ana magana e-library yanzu wannan gaskiya rudu ne wannan ba shi da waki ni din nan da nake muku magana wannan daga cikin ma dalilin da yasa zan yi magana akan wannan gaban kwanan nan na fuskanci wata matsala da ta ƙara tabbatar mun da cewa wannan harkar yi abubuwan da subservice ɗin nan duk labari ne a ina kwamfuta da kusan na yi shekara wajen hudu laptop su ina amfani da ita rana ɗaya kawai yarinya karama ta zubar da ruwa a kan tebur dan kaɗan yi ɗan shiga ƙasan kwamfuta nan shi nan ta tashi aiki na yi shekaru ina tara abubuwa a ciki ƙarshe ne sa a kakar hajji ɗin ina amfana da shi na mai da shi wata laptop ɗin to shi ma rana ɗin kawai na je Najeriya kwanan nan kawai na waye gari ya ɗauki na yi yawo wurin masu yara ya kai wajen guda nawa na tara mujalladi da yawa a ciki amma an ci ba zai gyara wasu. kaga inda a ci ban da wasu littattafan ila da nake ganin zan koma gare su kaga da shi kenan tanajin da nan shekaru yau kaga Najeriya misali kasan mu har yanzu wuta ana ta fama ne da al'amarin ta har yanzu ba a garanti a kanta so da haka batun dogaro da wani i abin nan wani subsurface gaskiya duk labarin yan uwa don yana daga cikin zahirar yanzu da ah, nake ganin kamar ta fara yawaita shine zuhudu da shi mallakar littattafai da kayan karatu da su da ɗalibai da idan aka zo aka ce za a yi kwantena ta littafi za ka ga har ma alfarma mutane suke nema a kara musu adadin abin nan karatu amma yanzu sai a zo ana ta kokarin a tare kwantena ma ɗaya shi da abu yana nema ya gagara saboda ne saboda zuhudu yanzu da ake da shi na mallakar kayan karatu kuma shi ilimi kamar yadda malami suke cewa hukunnan shi guda uku ne ga mai neman shi na farko suka ce alhifu mala yi magana a kan wannan hadda dole mutum ya ce ilimi na biyu alfaham dole mutum ya zama yana da fahimta mai kyau domin so da yawa matsalar da ake samu a hakan ilimi da kishi matsala ce ta rashin kyakkyawar fahimta sai rukuni na uku shine alqiyatul ilm a taskokin ilimi wanda su ne littattafai da kuma malamai to da haka dole dalibi ya mai da hankali wurin wannan ɓangaren abin da ya shafi mallakar kayan karatu da wani zaka samu ya yi karatun yana da tasiri da kyau saboda ya mai da hankali wurin neman ilimi amma in aka koma gida bi da kayan karatu sai ka gama raje tana ba shi wahala kuma mu a gida kun san ba a cika ba da aran littafi ba kun ba wanda da library ba ta irin maktabar jami'ar islamiyya a gida ba ka da irin maktabatul masjidin nabawi ba da ita to iya abin da za ka ci shi shine na nan da kamar da kake ba wanda zai dauki fathul barin shi ko a a majmu'ul fatawan shi ya ba ta aro ko ba haka bane da yanzu kowa ta abin nan adana nashi yake yi don haka wannan yana da matuƙar muhimmanci gaskiya mu mai da hankali a kan shi sannan abu na ƙarshe na san kila mun da aka bani sun kusa ƙarewa ko sun ƙare ma a shine maganan a tsarin nan da malam ya ta yi gaskiya wannan yana da matuƙar muhimmanci domin in ya zama kana da tsari kana da plan to wannan babban amfanin da zai maka shine zai taimaka maka wurin tsayawa akan manufofinka amma in baka da tsari baka da plan to shi ka zama plan ɗin wani ne in baka da barnamij ka zama kai ne barnamij ɗin wani an samu wani ɗan siyasa ya zo da ka bugo shi sai ibe ka an samu wani wani wani ƙila mai hannu da shuni da wata manufa yana so ya amfani da kai sai kwashe ka saboda so da baka da barnamij amma in kana da barnamij kana da ɗinka wannan shine zai taimaka maka wurin tsayuwa akan wannan mabadi ɗin domin kimaka a cikin al'umma shine tsayuwa akan waɗannan mabadi ɗin da kiyam da ka tarbiyyantu a kansu ma qimatun nasi illa fi mabadi'ihim almalu yabqa wal alqabu warrutabu to da haka dole mu dage wurin yi maka matsayi da kuma tanaji da tattali yadda kama ka san kai dalibi ne ba in kasuwa bane balantana kai mafarkin komawa kai rayuwa irin ta masu kuɗi da attajirai amma an kama kanka tsari kirkin ka tanaji gwargwadon iya abin da kake da shi to wannan zai taimaka maka wurin kare mutunci ka da kima ka darajar ilimin da kake ɗauke da shi amma an baka yi wannan ba da shi shine zai sabbaba maka wani ba da san ran shi yake ba sai koma yana miƙa hannu ko yana zubar da kima shi da mutuncin shi wurin kokarin samun abin da zai rufe maka shi asiri kuma kaga in kai haka baka biya haƙƙin ilimi ba kamar yadda magana ke cewa lam aku bi ilmi in kana kullama bada qana'un sayyartuhu li sullama to bai haƙin ilimi ba idan ya zama duk lokacin da wata bukata ko wani abu ya bujuro na bukatar duniya ko rayuwa sai in sanya ilimin nan ya zama shine tsani da zan taka zuwa ga wannan in ka zama haka ilimin naka gaba ɗaya zai zama ba shi da kima ba shi da daraja so da kamar da shi tsani amma in Allah ya taimaki ka kuma kanka wannan tsarin da kana jin gwargwado to ilimin ka zai zama ya samu yana da ta kama mai gata ta kiyaye darajar shi da kuma kima shi wannan sai ya zama ya fi ma tasiri a cikin al'umma na roƙon Allah wata ala ya zafi mu ya yi mana jagora kuma ya shige mana gaba cikin jikin al'amuran da muka ta a gaba muna godiya ga yayinmu ga kuma daga cikin manyan yayi da ke zan rijiyar lemo wanda ni ina da cikin da suke a zamani da shi a wannan jami'a mai albarka mun yi shekaru mun amfana da irin baiwa da Allah ta'ala ya mishi na ilimi da kuma a basira a fagage daban-daban kuma yanzu gashi suna gida suna mana sake koya daga gare su da irin abubuwan da muke gani na alkhairi daga wurin su muna fatan Allah ta'ala ya mana jagora baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Imam Shatibi yana cewa kana al-ilmu في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب بقيت مفاتيحه بأيدي الرجال معنى علمي أفركم الأمر kullum baya bukatan fassara intilakan daga cikin wasu daga cikin maganganu da malam yayi Abdullah da kuma malam Ahmad dille mun fahimci cewa dole ɗalibai suna fa'idinta da junansu alama da uqud a wannan jami'a din kowa mun sha gani wani lokacin a bidiyo wani lokacin a audio wani lokacin manyan musu ba mu labari kan cewa sun kasance suna fa'idanta da daga wa'anda suke da na sama da su ko ma wa'anda suke abokansu bi ma'ana ilimi yana buƙatar dole ka zama mai karantawa da kanka bi ma'ana kana buƙatar ka samu malami malamin nan bayan malamanka na kulliya malamanka na harami da kike zuwa wajensu a cikin mutanen ku wanda kuka zo da kasa guda lallai kana buƙatar ka fahimta da su to wannan nukutsa din zan so a dakta Ibrahim Bijiyar Lemo ya tattauna mana ita a cikin mintuna da ba za su wuce minti takwas ba shi ma musamman kasancewar malam an masa shirya da wannan kujiyar da malam ya rufe zancensa da hakan sannan kuma malam ya ya shaidi irin wannan juhudi da manyan malamanmu irin su da kirtani hafizahullah da bashir da dr abubakar birnin kudu da su malam da sauransu dai wa'anda suka zauna a jami'an nan du malam sun halarci irin wa'annan lokaci din to yanzu ma haka ittihadi wannan kungiya mu, tana ta kokarin dawo da wannan abubuwa din dawo da wannan zikirin hamid din to amma kuma bi muna dan samun tangarda to bangare biyu ina so malam da farko mu ɗaliban ya bamu shawari kan mahimmancin wannan sannan kuma kasantuwarsa mudir ko kuma ya yi idara irin wannan ta istihadi din da mu wasu shawari za wasu hanyoyi za mu bi wajen mu ƙara hassana wannan waba'i din domin mu dawo da wannan abubuwa da suka gabata malam minti takwas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي